ko ne ko jiya na fa alama ba na za a tashi al-ma'siyatu ko eh, fadi abdul qadir eh? aw fala fala si iqabu dhanbihi hatta ma'ana zunubin kansa bai tsaya a kansa kaɗai ba zunubi bai tsaya a kansa kaɗai ba ukubar ba ta wadace shi ba a laifinsa kaɗai ba har dabbobi na tsine ba wato yadda ka san akwai ibada muta'addiya akwai zunubi muta'addi kaga ibada muta'addiya kamar dai da ka san idan misalin kai sharan masallaci na farko za ka samu wani ma bai amfani da shi ko to to haka zunubi mutum ya aikata zunubin da Allah ya rike ruwa kaga laifin zunubin sai da shafi wani har kwarin kasa suna Allah ya tsine wa masu kaza su suka ja mana babu ruwa kaga laifin nasu ya kai illan laifin ya kai laifi bai tsaya akan shi kaɗai ba har sai da laifin ya shafi wani ba المعصية تورث الذل صعبو da بالحقن amma a ce ya aikata karanta ko kuma na janyo ya kaskanta mutum kana kallon shi da daraja kana kallon shi da daraja in ka ji na aikata kaza sai zo ya maka gaba daya, kana kallon mutum da kima kana kallon mutum da kima sai kuka yi hulɗa sai maka wani abun da ba ka yi zato zai maka ba ha abada ba ka tsara ganin darajar sai ka zara magana haka wa minha daga cikin illolin zunubi annal ma'asiyata turizm billah sako na haifar da kaskanci na haifar ko yana janyo kaskanci wala da wannan ba makawar فإن العزة كل العزة في طاعة الله تعالى جرمة دكا جرمة ينانا على على الله wato kamun kaman abin mu sai ka ga ana daɗa karatu yi sa ka kai kai ba a karatu tunda yanzu mutum ya ɗauka zai yi izza da yiya ko mutum ya ɗauka zai iya izza da gida mutum na iya ganin zai yi insa da wanda ya aure ko za ta insa da wanda ta aure insa na wurin bin Allah al'izzatu wallahi billahi lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin hay Allah zaki ba mu alaka ta annasu yaqlubuna al-izza bi abwabil muluk mutane na neman girma wajen hulɗa da gwamnati mutum zai a ce gwamnati na fa, gwamnati na kaza ɗansa yana ga izza ne wannan ba a wa gwamnati da yi in wannan gwamnati ta tsaga ka sun suka tafi ba eh? kuma ƙarshenta wanda ba a shi da juna ne za su zo juna suna sane da kai sun ma alama dole za ka kaskanta amma ko in Allah ya ga ya daga ka kowa dole nema yake wula da kai nema yake ko za ka yarda da shi tun da izza kana tare da kai ba wani ne ba kai ba fa innal izzata kullal izza kullul fa innal izza kullal izzi fi ta'atillah ta'ala من كان يريد العزة فلله العزة جميعا سكي في آية يا تصبر ده دعك دب أصلا ده كمان إذا أنا قلتها يا دون آية أخذت القرآن أينك تأتي فاطمة أنا تدرمه duk wanda نيمان neman فلله العزة izzatu ɗaukaka na ga Allah gaba ɗaya nene ta wurin Allah don ko ka samu ɗaukaka na wancan tsallakowar za ta zube faliyar tsallon muhabita a lahi mutum ya nemi izdanan ta hanyar bin Allah fa innahu la yajiduha illa fi ta'atin lahi wa kana min du'a ibadu salat daga cikin du'a'i wani daga cikin magabata اللهم أعزني بطاعتك ولا تضلني بمعصيتك الله كتوك كاني دي مكتا كتمكيني إن مكتا هر كيوة الله داعي كما نوكك ولا تضلني كذا كتوزرتني بمعصيتك يا زمع كاين عليني نظام مكة قال الحسن البصري رحمه الله إنهم وإن تقطقت بهم البقار وعمل جبهم البراثي إن دل المعفية لا يفارق قلوبهم وعب الله إلا أن يذل من عصاه شين يبقى كنت وصوما لما يقوهم جدا فركي فزاجيه تقول أبا أنا حصل البقرية ما قلت يا وصوما je kai musu fada ku yanzu ku zo kuna tozartar da kanku shi ne shi a kai kai tsaye wuce shi ke farki kaza kaza kaza kaza saboda kanan kaza saboda kanan ya gaza ya fito sarki na alahu a huta lafiya So ko na suna son yi bukin suna jira lokacin su bai yi ba sun yi layi sun rage a ce mai yau ka ji an ganka a kofar gidan gwamna ka cika fom kana son ka ga gwamnan kuma malamin addini ne kai sallake ka ci mutuncin addini ko a gidan kiyama in ma yana hankalin kai ke ka zo ka buɗe baki waya gidan shi kai ruga da ganin izza ne zan nan mun sha ruwa da wannan aka ce kaza aka ce kaza na kusa na ce ba aka bare ba sai hmm. na da na sha ruwa al basri innahum su inna wanda suka fafa wa Allah wa in taqatta bihimul bagal ko da alfatarai sun yi kaf da su alfadari yana tafi akwai tafi, iza kam? haka kaga kake saka saka saka mashina kai wa hamla jaddihim albaradin irin dawakin nan da ake kai masu burzanai manya-manyan nan ko da shi ne yake hasarfa da ya ga ina tsagawa ina duk kai da gani na kai ya ne ita ya kaskantacce ne idda a ce maka idan zuwa maula kowace rin mota kake hawa in ji har za ka je maula ko mutuncin ka zai duk girman kana magana a bayan jama'a duk talakawa sun fanka ka inna zindal ma'afiya kaskancin musabo la yufariqu qulubahum bai rabuwa da fukatarsu aballahu illa an yudilla man asa Allah ya ƙi ya karrama mai saba masa sai dai ya tozarta mai sabon duk mai sabon Allah Allah ya masa haka wannan musubatan da sa mai mu yau nan. sai ku duba yadda al'ummar musulmai suka koma yadda addinin musulunci ya koma yadda masu addini suka koma a ƙasƙanci malar tun da ba yadda za ka musu ka zai ma baka je ba wanda ya fi ka yaje gani suke baka kai martaban ne ba da kai kai martaban kai ma da ka ji haka ga yadda suka ɗauka samun zinari nan da aka yi magana kibiriti nan na da wuya wa kala abdullahi bin al-mubarak رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك صيامها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأعطى رسول ورهبانها إذا رأيت الذنوب نادى ذنوبي إذا ناشق ناداو نادى ذنوبي تميت القلوب سنة كثيرة zuciyar mutum kan mutu ya kaskanta ya tozarta kuma bai ma san ya kaskanta ba ma ba bai san ya tozarta ba wa kada yi rufin zilla iji ma nuha dawamar da zunubai na haifar da kaskanci na janyo wulakantuwa wa tarkul zunubi hayatul qulubi barin zunubai shine rayuwar zukata zuciya mutum za ta yi rai zai san ciwon kansa in aka zage shi zai ji haushi in aka gaya masa magana zai ji zafi amma in ku mutum na zaɓa Allah ko an zage shi zai jin haushi ko an gasa masa magana sai da yi dariya wa khairul li nafsika yasyanuha abun da yafi a rayuwarka ka saba zunubin nan hmm? eh wa khairul li nafsika abun da fi mare ka fa ba ka ba ita ce mai karka amma ku bi yin ba sai ka daina sa wannan wa khairul li nafs abun da fa alheri a ranka ka fa ba mata amma in za ka bi duk abun da ranka take so ko ka ba ta ba za kuma ka kaskanta illa al الدين illa al إلا ba wanda ya قاطع addini sai سلاكنا ba wanda ya fata addini sai gwamnati gwamnatin nan ita ta fata addini wa ba su'in da mugayen malaman wa rubana da mugayen masu bauta waɗanda tun da su suka ɗaure wa gwamnati duk abin da take su sai haka yake haka yake haka yake su kuma masu bauta suna su sun saka du'a'i suna turawa shi kenan mutane suka halaka gaba ɗaya Allah ya ji kan wannan zan kira su nasa ya hasu DIG ga balan DIG na ne DIG ka ne wanda ya mutu kafin lokacin da muka taɓa kira sun yi zo saukar muka ce za a rufe karanta shi ke nan sai aka ce to waye yi magana saka ga mutane zama za a da tsohon gona a wurin domin da yake ni na masa yadda aka yi wa kawo wannan magana yadda kafar Allah masa ilhama har na roƙa mai shi sai ce wallahi wallahi shi zai faɗi gaskiya ba wanda ya ba ta addini sai gwamnati dukkan alasan nan gwamnati ke umul kaba'ir malamai ne umul kaba'ir kabiru za ya san wannan kamar ya yi ya kai faɗi daga nan sai ce wani ya ce wani ya ce kama ya mutu saboda kada kada ya zane masa masifa in yi an faɗi ya sa yi ƙara yi girman kai hmm? ya wannan kabban mai atamfa mai atamfa ina shiga mai atamfa ke magana mai atamfa shi fa ya rike kwamishina ya rike ɓangaren kaza ya kai ya rike su fesa janar mai atamfa ko tutun wada ya rike ai da kowane wuta ake buga magana idan mutum ya magana ne magana za ka kalla daga na ulo shi fa ya rike dukkan abin da ake iya rikewa a yi abin nan tunda wanda ya rike eh, abin nan wancan masa ina cikin majalisar da za a iya koyaushe za a iya ɗaukar shi a ba shi rikicin jana aiki za a iya ba shi aiki eh? to ya yi aiki a wannan da amma ya fito da wannan magana ai kaga ya shiga ciki wancan yi magana dariya kar za a yi mana a ce dan ganganci ne kawai tamam da ni ne ga ga wane ne ga sarki musulmi ga waye ce ce kaje da shi a kafirci ne rika ga kafirci ne mu musulunci ce kar ya dini ai ga wannan ba fa da kai dariya ma za a yi illa ya kasa abin gaskiya amma bai kai martaban da zai faɗe ta mutum amma shi wannan ya rike komai fito shi ce ba wanda suka ɓata musulunci a najeriya sai gwamnati na ya na da kaman ta fito kan je ka je ka je mulman da ka faɗi da wani da wani don ƙaramin aikin ka da malamai lokacin kuma ga shugabannin malaman da duk suna daga kai shi wanda ke ba za mu kara faukan nan ba na ce to daga yanzu ƙura'ani na an buɗe shi ba za a ƙara shi ba saboda haka nan mun yanzu ƙura'ani ma buɗe shi ranar tafsiri sai mu fara ba wahala in muka tashi kuma ramadana ta wuce sai mu bar abun mu a buɗe yanzu ba ma buɗe tafsiri ba ma rufe shi ina nan buɗe abun mu sai ke ce ba wanda ya ɓata kalma biyu faɗi ki dinga jiya ya ce ba wanda ya ɓata addinin da in ba gwamnati ba ba wanda suka ɓata addinin na sai malamai قد فعل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار الشروح ورهبانها يا إباب الهزكان